mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa yarima ali bin al usain ya ce amurka na cikin kasashen da za su mara masa baya domin takarar neman shugabancin hukumar ta fifa dan asalin kasar jordan al usain ya sami goyon bayan kasarsa da kuma kasashe kamar su belarus malta ingila da kasar georgia hukumar kwallon kafa ta afirka da ta kudancin amurka sun amince da sai plata ya sake tsayawa neman shugabancin hukumar ta fifa Yarima Al-Hussein ya ce a can baya sai Plata ya yi alkawarin cewa ba zai sake tsayawa takara ba domin neman shugabantar hukumar ta FIFA. Ya kara da cewa a ƙashin gaskiya ya kyautu sai Plata ya haƙura da shugabancin hukumar ta FIFA domin ya baya wasu dama na shugabantar hukumar domin taka tasu rawar.